Najeriya Emeka Iwete ne ya bayar da wannan umarni a zaman kotu da ya gudana. Jam'iyyun APP, ADP da kuma SDP ne dai suka shigar da karan hukumar kan abin da suka kira a ringizo da kudaden sayen fom din don hana 'yan takarar kananan jam'iyyun shiga zaɓe. Bayan da umarnin da alkalin ya bayar na dakatar da sayar fom din kan wannan adadin kuɗin ya kuma ɗage ci gaba da saurari shari'ar zuwa ranar 15 ga watan da muke ciki domin kina Satumba. Kananan jam'iyyu a jihar na ganin cewa hukumar hukumar ta sanya adadin kuɗin ne kawai tun hana 'yan takararsu shiga zaɓe da kuma amfani da hakan wajen musguna musu An yi hasashen cewa jam'iyyar APC mai mulki za ta fuskanci masifan siyasa a gabanta yayin da jam'iyyar ke ci gaba da jarragamar kasar. Primate Ileja Ayodele shugaban cocin Evangelical Spiritual ya yi hasashen rugujewar jam'iyyar APC da matsalolin da Bola Ahmed Tinubu zai fuskanta. Fitaccen malamin addinin ya fitar da wannan hasashen nasa ne a wani sabon faifin bidiyo da ya wallafa a shafinsa na X a ranar Alhamis. Malamin ya bayyana cewa mafi yawan jigajigen siyasan Arewa za su kulla kawai kawance domin yakar shugaba Bola Ahmed Tinubu a yunkurin sige shi a zaben shugaban kasa na 2027 ya kara da cewa rikicin siyasa mai karfi zai barke tsakanin shugaban kasa da mataimakin sa Kashim Shatima a cewar a dale shugaban majalisar dattawa Godwin Ababi a Fabio shi ma za su samu matsala da shugaba Tinubu saboda zai iya kulla alaka da ganduje mai barin gado. Wannan sabon hasashen da a dale na zuwa ne daidai lokacin da ake ta kiraye-kiraye a sige ganduje a matsayin shugaban jam'iyyar apc na ƙasa musamman daga shiyar arewa ta tsakiya Tinubu and Shekina will fight, and that fight will cause problem, political problems for Tinubu. Then Akabio Tinubu will fight because Ganduje is going. tinubu da shatima za su faɗa rigimar mai tsanani kuma hakan zai iya janyo matsala ga tinubu kuma a babiyo da tinubu za su samu matsala saboda ganduje zai tafi a bangaren pdp pdp za su yi amfani da wike wajen ruguza pdp kuma wike zai samu nasara hakan zai sa gwamnoni su iya barin pdp su kafa sabuwar pdp ku ci gaba da kallo za ku ga abin da zai faru mutane da tinubu ya dogara da su a arewa za su iya juya masa baya saboda zai nemi wa'adi na biyu. You see 2025 what will happen? because a lot of people that Tinubu depend on on the north they want to stab Tinubu because Tinubu is ready for second term second term Tinubu will start 2025 and every political activity will start 2025 Thomas ma sauraro ka kuma ta ku na subscribe sannan kuma na kararruwa domin samun shirye-shiryenmu da zaran mun daura